Yau الرحيم يوني إن شاء الله تعالى ذا مقارع درسي أشكل لتاف الأذكار النووية الآدم مو littafi irin wannan mai girma mai daraja mai kima to ba kasafai kawai ake shigan shi ba sai an yi masa shimfiɗa sai an shirya an ci kwalliya sannan a shiga wannan babban gida domin za a je a tarar da manya-manyan mutane a ciki sau da ka sai mutum ya shirya shi ya sa sai muka yi rubutu muka sa masa suna rawa'ihul azhar fi tamhidi ila kitabil azhar wato ƙanshin furanni domin yin shimfiɗa a shirki wannan ƙanshin furannin domin yin shimfiɗa zuwa ga littafin al'azkar na al'imamun nawawi rahmatullahi alaihi kusan littafai da yawa mun musu haka mun ma alwadul sayyib mun yi ma al'adabul mufrad da wasu littafai waɗanda muka karanta su saboda haka shi ma wannan ya samu wannan insha Allah akwai ababen da za a tattauna a ciki akwai muqaddima akwai tarjamatul imamin nawawi tarihin shi al-imamun nawawi a ƙarƙashin wannan akwai ababe guda biyar waɗanda in an buɗe su sun fi biyar akwai nasabuhu wa kunyatuhu wa laqabuhu wa mauliduhu abu hudu a dunkule a matsayin ɗaya nasabarsa wa ya haife shi wa ya haifi wanda ya haife shi sannan alkunyarsa abinda ake masa alkunya da shi baban wa ne ake ce baban wa ake ce sannan wa laqabuhu sai kuma laqabinsa wato taken da ake masa wa mauliduhu sai kuma yaushe aka haife shi abu na biyu a ƙarƙashin wannan ta'allumuhu wa shuyuhuhu ya ya koyi ilimi suwaye malaman shi sannan wa ta'limuhu wa talamidatuhu ko wa talamiduhu sannan koyaswarsa sannan kuma suwaye almajiransa abu na uku mu'allafatuhu littafan da ya rubuta abu na hudu aqwalul ulama fihi zantukan da malamai suka yi na yabansa sannan sai abu na shida na biyar wafatuhu yaushe ya rasu abu na biyu babbar gaba kenan kitabul azkar shi kan shi littafin alazkar ɗin ismuhu me sunansa kawai kitabul azkar sunansa koko yana da wani suna muhtawahu ababen da ya kunsa sannan sai na uku inayatul ulama ibihi yadda malamai suka kula da shi suka ba shi matukar muhimmanci sharhan wasu suka masa sharhi wa ta'aliqan wasu kuma suka masa ta'aliki wato rataye wa sannan wasu kuma suka iskitar da hadisan suka faɗi ingancinsu ko kuma rashin haka sannan sai abu na hudu a ƙarƙashin wannan sana'ul ulama'i alaihi yaban da malamai suka masa yaban da malamai suka ma littafin al'azkarun nawawiyya sannan sai alhatimatu wato kammalawa waɗannan su ne abinda rawa'ihul azhar fi tamhidi ila kitabil azhar ya kunsa da izinin Allah abu na farko muka ce bismillahir rahmanir rahim muqaddima alhamdulillahi alladhi idza zakarahu al-ibadu fi dunya yabo ya tabbata ga Allah wanda idan bayinsa suka ambace shi a duniya wannan gidan kaskanci zakarahum fil mala'il a'la shi kuma sai ya ambace su a wajen jama'a madaukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yana faɗi a cikin al-hadithul qudsi al-qudsi yana cewa wa man ni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu duk wanda ya ambace ni a cikin wasu jama'a to ni kuma zan ambace shi a cikin jama'ar da suka fi waɗannan jama'ar da ya ambace ni a cikin su alkhairi in ka ambaci Allah madaukakin sarki a cikin mutane na ƙasa to sai Allah madaukakin sarki sai kuma ya ambace ka a wajen mala'ikunsa da kuma annabawansa da mursalansa na kusa kusa da shi kaga wannan ba karamar daraja ba ce والصلاة والسلام على رسوله salati da aminci su tabbata ga manzansa a zakir shakir bil kalimin aula wanda ya zama mai ambatan Allah kuma mai godiya ga Allah kuma yana yi ne da kalmomin da suka ci sai ya zaɓa ya darje sannan zai kira Allah kuma ya ma Allah godiya da waɗannan lafuzzan annabin mu sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi Allah yi wannan salatin ko kwatankwacinsa da iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi da kuma sahabbansa ulit sana'il ajila waɗanda suka kasance suna da yabo wanda yake mafi bayyana domin Allah ya yabe su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan يبتغون فضلا من wa ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة sannan aka faɗi wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastablaza fastawa ala suqihi yujibu az-zurra' a yaghiza bihim al-kuffar ka gani ko wa ala kulli man zakara rabbahu kaseeran haka nan Allah ya yi kutankucin irin wannan salatin ga dukkan mutumin da yake ambatar ubangijinsa kama ja a fil kitabil azizi kamar yadda ya zo a cikin littafi mabuwayi alkur'ani mai tsarki wa sunnatil fudla da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce tafi komai tafi duk wata sunna eh? amma ba'du bayan haka faqad amara Allah ta'ala bi dhikrihi fi kitabil karim Allah maɗaukacin sarki yayi umarni da cewa a rika ambatansa a cikin littafin sa wanda yake da daraja fi a iddatin minhu a wurare da yawa na Alƙur'ani. ووعد من امتثل هذا الأمر بالأجور الوافرة sannan Allah maɗaukakin sarki ya alkawari ga waɗanda suka cika wannan umarnin da Allah ya yi bil ujuril wafira cewa zai ba su lada lada lada cikakkun lada da wanda ta ijil bahira sannan kuma zai ba su sakamako sakamako mai yawa al-bahira wanda ya kasance wanda ya fi waninsa amma da ta'ala kamar yadda Allah ya ce fazkuruni azkurku akwai sakamakon da ya fi wannan fazkuruni azkurku ku ambace ni nima sai in ambace ku ban zakara ni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu fazkuruni azkurku in ka ambaci Allah shi kuma Allah zai ambace ka ka ambace shi a masallaci a duniya shi kuma sai Allah ya ambace ka fil mala'il a'la وقال كما ألا من أكتن سلكي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما دما سأنبتا ألا مزا دما سأنبتا ألا ماتا فأعد الله لهم مغفرة ألا من أكتن سلكي تاند مصد وتجافر كمسمى وأجرا عظيما وكما لا جا وانجي كسن شيء ببع وفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الربانية sannan annabi sama ya rarraba wannan umarnin na Allah wa waddahu ghayata tawdihi sannan annabi sama bayanin sai fito da shi balo balo matakar yin bayani wa bayyana lil ibadi kayfa yusaddiquna hadha al amr ilahiyya sannan ya bayyana ma bayi ya za su aiwatar da wannan umarnin na Allah madaukakin sarki a aikace بذكر لكل حركة وسكون ذكرى يا أم بتام دكا ونموتي كوكم ونلأبيوا من ذا الله سلم سيدي أم بتذكر إن a wannan yanayin. ko kana cikin sukuni ko kana cikin harka to akwai zikirin da aka ce kai bahaushe da ya kwaso ta ga baki ɗaya sai ya ce ko kana bakin kura ka gode ma Allah yana nufin kai zikiri kenan eh kai zikiri ko bakin kura kai zikiri akwai wani abin da bai da zikiri ba lilatan laili tsawon yini tsawon dare wannan hari da yini wulujan wa khurujan shiga da fita wa zahaban wa iyaban tafiya da dawowa iyaban wa qu'udan tsayuwa da zama duka kowanne akwai zikirin da aka ce ayi kowace hala kowane yanayi bawa yake ciki to akwai zikirin da shari'a ta ce mata yayi alimahu man alimahu wa jahilahu man wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba bai sani ba فصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم Allah dai ya ta salati ya ta aminci ga wannan annabi nasa wanda ya kasance mai daraja wa rasulin rahim kuma manzo wanda ya kasance mai tausayi mai jin kai alharisi alal mu'minin wanda ya zama kullum fatansa da kwaɗayinsa shine mummune su ba Allah domin su samu aljannar Allah abinda kawai za ka iya yi kenan addu'ar da za ka gama kawai sai ka ce sallallahu alaihi wasallam in ka ji wani da'i da manzo Allah sama ya zo da shi kawai sai ka ce sallallahu alaihi wasallam shi kenan ka shigar da komai فلا شيء يحتاجه المسلم المتبع babu wani abu da musulmi ne bi yake da buƙatar sa min zikiri na zikiri illa wa qad qalahu hadha ar-rasul wa 'allamahu ummatahu ce wannan manzan namu mai girma mai daraja ya faɗi wannan zikirin kuma bai ɓoye ba sai da karanta da al'ummarsa duk wani abu da kake nema na zikiri to annabi sama ya yi shi shi yasa yake da al'adiyatul jami'a wanda mun karanta da ku a cikin alwabilu sayyib babi mai girma na saba'in da biyar da al'imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya kulla a matsayin ƙarshe a cikin littafin sa na alwabilu sayyib wa rafi'ul kalim tayyib wa qad uniya bi zalika ulama'una al-awa'il rahimahumullah hakika malaman mu na farko farko sun kula da wannan fannin zikiri ba malaman mu na farko farko sun kula da fannin zikiri a dawwanu zalika aslan wa taba'an sai ya zama akwai waɗanda suka suka dawwana suka taskance mana aslan ko dai su ware littafi musammansa wa taba'an ko kuma ya zama sun shigar da shi a kitabul kitabul da'awati ko kitabul ad'iyati ko kitabul zikri a cikin littafan sunna sahihul bukhari akwai kitabud da'awat sahihu muslim akwai kitabud da'awat abin sunan abi akwai kitabud da'awat haka sauran littafai in ka koma kai shi al ma rahmatullahi alaihi ahmad ibn shu'aib an shi da ya tashi a cikin al-mujtaba kitabu ta'awudat ya ware ma bayan ya yi kitabu da'awat sai kuma ya ware kitabu ta'awudat duk inda annabi sun ya a a'udhu to sai ya kawo maka shi babi babi saboda gata da kuma ba wannan bangaren na zikiri mahimmanci al'imam ibn abi shaiba al'imam abdurrazzaq sanani wanda duk sun girma waɗannan malaman da suka ambata su al'imam bukhari wansu suke su ma sai da suka zama a cikin musannaf ɗinsu sai da suka ware kitabul azkari wa da'awat ko kitabul zikiri wa da'awat suka kawo addu'o'in da aka samu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ijmalan wa tafsilan wasu kuma suka dunkule wasu kuma suka rarrabe ashtamalat musannafatuhum fi sunnati ala dhalik littafansu da suka rubuta na sunna sai suka kunshi wannan min sihahin ko dai kamar irin su sahihul bukhari sahihu muslim irin su abin nan al-mustadrak ala sahihain na al-imam al-hakim irin su abin nan sahih ibn hibban al-busti irin su sahih ibn khuzaimah dukkanin su akwai addu'o'i da suka kawo zikirora da suka ware suka suka ambace su a cikin waɗannan littafan nasu وسنن حكنا سنن إرن سنن أبي داود إرن سنن الترمذي كو جامع الترمذي إرن سنن النساء إرن سنن ابن ماجه إرن سنن الدار قطني إرن سنن البيحقي يا مكمن كنسو للتقريب حكا كراس دسونا السنن ومستخرجات حكنا للتفن مستخرجات إرن سنا إرن سو أبن المستخرج المستخرج مع الحميدي يا مكمن كنسو wa ajiza da littafan da aka ware aka rubuta su da sunan ajiza ba su da iyaka in waɗannan duka malamai sun yi rubuce-rubuce sun ambaci alfar da addu'o'i a cikin waɗannan littafan nasu saboda ba wannan fannin mahimmanci wa khassahu ba'dhum bi musannafatin mufida kai wasu malamai sai suka ce a'a ba haka ba idan muna son mu cika ma wannan fannin darajarsa mu masa adalci babba to mu ware littafai na musamman kawai su in ka ɗauke su abin da za ka yi babu abin da za ka samu a cikin ba zikiri ba da addu'o'i الإمام النسائي أحمد بن شعيب كمان nasai rahmatullahi رحمة wanda عليه shekara تشكرة أريد أكو سننسى أحمد بن شعيب النسائي babban malamin hadisi ne akwai malaman da suke ganin wai ya fi al-Imam al-Bukhari an samu cikin malamai magabata wanda suka zo baya bayan su koren da suke gabatar da shi akan kan al'imamul bukhari amma bai fa al'imamul bukhari ba mun gane wa tilmidi ibn sunni haka nan almajirin sa ibn sunni ibn sunni Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ad dainawi ad dainawi ya rasu shekara ta 364 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa kilahuma samma musannafahu amal al-yawm wal layla kowannen su ya kira littafin sa da amalul yawmi wal layla kaga zikiri shine ma amalul muslimi fil layli wan nahar fil yawmi wal layla zikrullah amma an in an tambaye ta an ce me ya aikin mai imani musulmi mai imani a tsawon daren sa da yinin sa sai ta ce azzikir zikiri shi yasa sai suka ce amalul yawmi wal layla kawai sunan littafin nasu kenan aikin dare da yini وصنف بعدهما العالم الناقد المحدث الحافظ الطبراني sannan bayansu in muka ce bayansu nan ba muna nufin a zamani ba a'a bayansu a ambatu bayansu al'imamu alhafizun naqid الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد صاحب yana da mu'jaminsa guda uku al-mu'jamul kabiru da al-mu'jamul awsat da al-mu'jamu as-saghir ya rubuta su ne akan tsarin malamansa i tsarin malamansa idan kana son ka san hadisi a wato sai ka san waye malamin shi wanda ya rubuta hadisi eh kuma ya rubuta shi akan tsarin abajadi ko alfaga'i alifun ba'u malamansa da suka fara da hamza to sai ya kawo hadisansu hmm? malamansu da suka fara da ba'un sannan ta'un sannan sa'un sannan hayya'u kaga ba karamin aiki ba ne alkabir ya fi al'ausar al'ausar ya fi assage al'imamu al-tabarani ya rasu shekara ta 360 bayan hijira wasamma mu'allafahu kitabar du'a ya rubuta sa littafinsa ya sa masa suna kitabar du'a littafi ne tikeke ya kai shafi 800 addu'o'in annabi sallallahu alaihi a ciki wa da hu ulama'un jullatun fi hadha al mahmudi malamai waɗanda suka kasance masu daraja sun kasance sun zo suka bi bayansa akan yin wannan aiki abin yabo abin yabo منهم العلامة الفقيه والمحدث الفقيه أبو بكر أحمد بن Husayn, daga cikinsu akwai Imam al albaihaqi wanda ya rasu shekara ta 458 al-imam al-baihaqi sahibu sunan al-kabir kitabu sunan al to yana da littafin sa shi ma da sa masa suna kitabu du'a shi ma sunan littafin sa kenan wa atlaqa alaihi kitabu du'a sunan nasa kenan wal hafiz ibn al-jawzi عبد الرحمن بن علي sannan al'imamun aljauzi rahmatullahi alaihi shi ma ya zo wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da da bakwai wasan ma kitabahu ya kira littafinsa kuddatul hisnil hasi fil azkaril waridati an sayyidil mursali sunan littafin nasa kenan والذي عمل عليه شرحا علميا الإمام الشوكاني محمد بن علي بن محمد wanda alimamu shaukani da ya zo bayansa da daɗewa sai ya ɗau littafin ya masa sharhi na ilimi ya sa masa suna تحفة الذاكرين بعدة الحسن الحصين سونا للتاف النا الإمام الشوكاني كينا شيني تحفة الذاكرين التافي ني مشهوري ومن الذين أسهموا في هذا الفن لكشن وأن سكا بعد قدموا أو أن فن الإمام أبو الفتح ابن الإمام أنا يا شهر ابن الإمام أنا شمس ابن الإمام الإمام ها أه؟ muhammad ibn ali ibn hammam wanda ya rasu shekara ta ɗari bakwai da arba'in da biyar wasu mu'allafihi sunan littafin sa silahul mu'min fi du'a'i wa dhikr sunan littafin nasa kenan littafi ne shi ma mai ban sha'awa mai mahimmanci وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن وندير بسكرة تقريبا إلى أشرين تقص وسمى مصنفه الكلم الطيب سنة لتاف الناس كنا الكلم الطيب وان قال الباني رحمة الله عليه بالجبايز ويمس صحيح الكلم الطيب وكذلك تلميذه البعض فكان قالب ان الناس نبيا ابن القيم شمس الدين محمد بن ابي بكر الزرعي وان يربط لتاف سا وان مكجم كرنتابا سنة لتاف سا الوابل الصيب وغاشئ الكلم الطيب allazi qumna bi tadrisihi qurabata tis'i sinin wanda muka karanta shi kusan shekaru tara wa ghayruhum min al-ulama al-muslihin jazahumullahu khayra hada wa min al-ulama al-muslimin fi hada al da cikin malaman da suka ba da gudunmuwa a wannan bangaren al-alimu ar-rabbani muhyiddin abu zakariya an-nawawi shine babban malami wannan da ake ce masa muhyiddin abu zakariya annawawi wa kitabuhu al sunan littafin nasa al kafin mu ji sunansa na asali wa huwa min al-kutub allati baraka Allah ta'ala fiha yana cikin littafin da Allah madaukakin sarki ya musu albarka za a saituhu sai aka ji su a ko'ina suka yadu ya yadu a ko'ina wantashar zikiru kuma aka ambace shi ambatansa ya bazama ya yadu wadda khala kulla maktabatin khasatin wa ammati sannan ya sai ya shiga ɗakin karatu kowane malami ta je ɗakin shi za ka ga kitabul azkar ko ba ka bane sannan almaktabatul amma general libraries da ake da su ko public libraries in ka tafi za ka ga kitabul azka wa sahibahu mukhtalifu at-tawa'if wal mazahib sannan kuma za ka yi kungiyoyi mabambanta kowa na riko da littafin azka eh duk wani kowace kungiya mutum yake yi sai dai yan shi'a ina kai amma duk ɗariƙar da mutum yake ko me yake yi ko kowace ƙungiya yake za ka shi ya yi da littafin al'attar na limamin nawawi shi yasa in aka je wajen da ba ma a san a yi rigima ko ba a san irin mutanen da suke cewa ba su san a yi magana kan aƙidan nan sai ce a sa littafin al'azka na limamin nawawi a karanta shi ke kowa waye zai ce bai da shi ba kowa ya yarda da shi ko ba zai kawo rigima ba kamar yadda ake faɗi Allah shi kyauta wa sharaha hul ulama'u malamai su an ta sharhinsa wa tasarahu sulaha'u sannan malamai mutanen kirki suka rika ikhtisarin sa wato suka takaita shi wa kharraja ahadithahu al-huffaz al-ajilla'u sannan manya manyan malamai masana hadisi suka yi takhrijin hadisansa suka ware wanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba suka yi bayani ولما عزمنا على fi مع الطلبة Maimuni a lokacin da muka ɗau Harama. ta karanta shi tare da ɗalibai a wannan cibiyar tamu mai albarka harasa Allah ta'ala Allah ya tsare ta ra'ayna an nuqaddima lahu tanhidan ila tilka dirasa sai muka ga ya dace mu fara gabatar da wata yar shimfiɗa domin kaiwa zuwa ga karatun wannan littafi فقمنا بكتابة هذه العجالة التي نرجوها التي نرجو أن تكون baban عريضا للوصول إلى هذه الدار الفضفاضة sai muna mun wanda muke fata sai muka rubuta wannan dan rubutun haka dan kaɗan shi ne ke cima ujala rubutun da yake dan takaitacce wanda ake fatan ya biya bukata wanda muke fatan ya kasance wata kofa mai faɗi wacce za ta kai mu zuwa ga wannan gidan wanda yake faɗa wa an ja'ala Allahu ta'ala fatihan lil qulubil fahima sannan kuma ya sanya wannan ya kasance mai buɗe zukata masu fahimta innahu waliyu zalika wal qadiru alaihi Allah yana da ikon haka kuma Allah madaukakin sarki shine majibancin mu to kun ji wannan ita ce shimfiɗa da maksudi kuma na rubuta wannan ɗan takaitaccen rubutun mai suna rawa'ihul azkar eh, fi tamhidi ila kitabil azkar Allah ya taimake mu sai a majalisi na gaba sai mu fara tarjamatul imam an-nawawi rahmatullahi alaihi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk